muna godiya ga Allah da girma da ɗaukaka da nuna muna wannan dare na asabar ɗaya ga watan da arba'in hijira bakwai wanda kuma ya daidai da takwas ga watan mayu miladiya da mujiyu na ishirin da shida muna masallacin juma'a abu hurairar ne rabiyallahu anhu da ke zuwa layout a cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin sahih Imam Bukhari rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabu tafsir Qur'an da Karim kuma cikin suratul An'am za mu tashi babun wa indahu al ghaibi la ya'lamuha illa bakwai da uku.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 عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس إن الله عنده علم علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عالم الحديث نعم باب وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما في السماوات وما الأرض ويعلم ما ويعلم ما في البر والبحر وما تدري نفس ويعلم ما في البر والبحر وما تسكن من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فوالآية حديث يابو أكيش البخاري رحمه الله يابو ولا حديث حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله سمع الأويسي المدني قال حدثنا إبراهيم بن عن ابن سهاب محمد بن مسلم ومعنى عن أبو بكر عن سالم بن عبد الله عن أبي مسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al ghaib khamsun al ghaib khamsun guda biyar ne inna Allah innahu ilmu sa'a daga cikin gaibi ilimin da ke bude gaibi shi ne ilimin da ke buɗe gaibi ehm, eh, a gane abin da ke cikin wannan gaibin guda biyar ne kuma dukkan su gaba da hannu Allah shi inna Allah ya inda hu ilmu sa hajjin kiyama daga cikin alghaibiyat wanda babu wanda ya sani sai Allah Allah kadai suke da mabuɗin sanin cewa yau ita ce alkiyama ɗaya ce ne wa yunazzilu al-ghaisa sannan Allah shine mai saukar da ruwan sama yau ne za a yi ruwan sama a wani wuri gwargwadon yawan nawa za a saukar na Allah kaɗai shi ne ke karta da sanin wannan sai dai mutum ya ƙoƙarin hasashen da zai yi an hasashen nan ya dace da abin da Allah ya yi walillah alhamdu in kuma bai dace ba kuma dama bai san zai ba saurare da ya yi sannan na uku wa ya alamu masu da afam sanin abin da ke cikin mahaifa ilimi ne na gaibi wanda ya dangaci wannan tana da hannun Allah kawai sai in ya kai wani lokaci ne da ai ya daga gaibi Allah ya ba san adam kanin menene ke cikin mahaifa sannan yi amfani da aune aune na ilimin da Allah ba da sai ya gani. cewa ta zo a cikin mahaifa ko dai maza ko kuma guda namiji ne ko mace ne ya daurare haka nan da yawa suka yi kuma su dace su faɗi lokacin haihuwa da yawa sai su dace ko a rubuta kaɗan ko a yi tsari da kaɗan duk wannan daga wannan ilimin ya tasu daga gaibu tsuntsa ya koma inda ɗan adam Allah ya su ilimi ya auna ya gane idan ya auna ya gane in ya harbi ba a ƙarfi da shi sannan ko ba a gaskatar da shi a bisa ta ce dai to sai mun gani a ƙasa sannan ma ta gani nan kuma za ta ce daga da daga cikin gaibu sanin abin da mutum zai aikata gobe kowa wannan mabuɗin ba da haka iyakan na adam ya shirya plan da program ɗinki na kullum ga abin da zai aikata don Allah ya zartar shi ke nan kuma bai zartar ba kuma dole ne wa mata sha'una illa an yasha Allah wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut sannan babu tsaron da ya san cewa ga kasar da zai mutu ga garin da zai mutu a wurin da zai mutu kan wannan din da hannu Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah zalli Allah alimun masani ne ga dukkan gaba ɗaya khabirun ko ne za. abin da yake kankan ko kankan ko kuma rayuwarsa to Allah ya san da shi babun babun babu qawlihi ta'ala هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بعض بعض انظر كيف نستضيف الآيات لعلهم يفقهون قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك قال أو من سهة أرجلكم قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أهون أو هذا أيسر بعض قول الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات الى انهم يفقهون الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قل ka ce maso kafiran maka da makamantansu huwa shi Allah alqadiru shine mai cikakken ikon nan ala an yaba ta alaikum azaban min fawqikum na ya aiko da ya aiko muku azaba min daga saman azaba daga wurin Allah an mun ta ta arjulukum ko ya aiko muku azaban nan ta karkashin ƙafafunku. kamar yadda ya shigo da ruwan tufana a ƙasa ruwa kuma a sama har yanzu ta tafi shiya'an ko kuwa ya cakuɗa su ku zama ƙungiya ƙungiya ƙungiya ƙungiya daban-daban wayan ƙwarfi ka ba da kun ba da kun ba ta ba kuma Allah ya ɗanɗana wasu da azabar wasu su kuma suna ta da juna suna ta bugun juna suna ta karkashe juna Allah ba da ikon wannan idan ya tashi ba mai hana shi yanzu ta kun ya leɓa kun ba na wannan bayani ba karanta ba yanzu ta kun shi ne yadda imam bukari sai ya kalli ba ma ta shi ta kuɗa minan intiba daga al'intiba su ne wato ta kuɗiya yadda su يخلق معنى يلبس بمعنى يخلق شيعا شرقا وما sai في koma kungiya kungiya شو أنا bugun gaba da في ta tsofiya بس ديدي حدثنا عبد النعمان بن محمد ابن الكبل السدوسي وندعك ولقب العارف قال حدثنا حماد بن زيد بن جرهم عن عمرو بن دينار المكي عن جابر عن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية جابر ياتي لو لونا آية تسوقا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك يا الله إنا لمن تريد ذاتك aka saukar muna azaba daga sama aw min zati arjulikum ko kuma ya saukar musu da azaban daga karkashin kafafu kana ya qulu bi wajhika ya Allah ina neman tsari da zatinka aw yalbisakum shi'an ko kuma ya shafa dafu ko ma kungiya kungiya kowa ya ja kungiyarsa daban wa yubuka ba'adakum ba'ata ba'ad Allah ya ɗanɗana muku eh, tsananin ba wato faɗace-faɗace da yaƙe-yaƙe da kashe-kashe na wasu. Wato wannan azaban daga gare su kenan bayan kan su fara farma waɗancan waɗancan su fara farma waɗancan. Amma gefen harko duka daga Allah ne kai tsaye. Wannan gaba ta uku tsawon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan azabar da za mu sha tsakanin wabu ne mai ta bugun juna muna faɗa da juna to haza a hawan wannan shi ne mafi sauki au haza aikar da ke maimakon a hawan domin ko azaba da wurin Allah ta fi tsarin bisa ga ya kasance azabar tsakanin mu da mu muna bugun juna muna faɗa da juna to kowace ce dai Allah ya muna tsari da gare باب باب ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي علي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحابه وأينا لم يظلم فنزلت إن الشرك لظلم عظيم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون دليل وزن سوء إيمان كما تبدر ويا إيمان بظلم لظالم فيها kan farko sai Imam Bukhari ya ce kalamuna cewa wanda su ya yatsu ba su shafa da imanin su da zalunci ba ulaika wa'annan lahum al-amn suna da aminci a nan duniya da kuma lafiya lahum muhtadun kuma su ne shiryayyu a nan duniya su ne kuma wanda ake shiryarwa zuwa ga rama Allah a ranar alkiyama jazar qawluhu da zulmi qurida bihi ash-shirk imam bukhari cewa yau ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولا ظلم عكس مثلا da أريد به الشرك wato sai ake nufi ga wannan zalim haddathani muhammad ibn bashar shine burda kani haddathana ibn abi adi shine muhammad ibn abi adi abu adi ya sunanta ibrahim al an shuhba shine ibn hajjaj al-asafi عن سليمان كان ابن مهران الكوفي الأعمش عن إبراهيم ابن قيس ابن يزيد النخعي عن علقمة ابن يزيد النخعي عن عبد الله سنة ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت قالوا كنا وانا آية سوكا ولم يلبسوا إيمانه بظلم قال أصحابه تعبنت فتسعطن من الله صلى الله عليه وسلم تسوك وأينا لم يظلم وعنيني ne daga cikin wanda bai zalunci ba sai wannan ayar ta sauka ta cikin suratul luqman inna shirka la zulmun azim inna luqman yace ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim lalle shirka ita ce babban zalunci wannan zalunci ake nufi a nan wadan eh, yanda su imanahum da zulmi ba su shafi imanin su ba shirka ba idan kirga ta shigo to imani sai shi sai bar masa wuri gaba ɗaya zai zama wurin da shirka take inda shirka imani kuma yake yana kokarin ya kare kansa ne daga barin shigowar shirka a wannan wurin da kuma sauran surkulle kaulahu babu babu kaulahu ويوسى ولوطا ولوطا وكلا فضلنا على العالمين قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا قمادي قال حدثنا شوبة عن قتادة عن أبي العالية قال حدثنا ابن عن نبيكم يعني ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى قال قل حدثنا قال حدثنا عمرو بن علي ياسر قال حدثنا الشعراء قال اخبرنا سعد بن ابراهيم قال سمعت عمير بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يوسف بمكه باب ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين هلا وتلك هجة لا تدعى إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المرسلين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين هل عند الله سبحانه وتعالى في أولئك الذين هداهم الله فبهداه مختلف ويونس فكما النبي يونس ولوطا وكما لوط وتولى يا بدا النبارة بدأ goma ta takwas kenan cikin ishirin da biyar da muka san sunayen to daga cikin su wa yunusa yunusa na cikin su wa lutan da kuma lut a kullum kowane daga cikin waɗannan annabawan qaddalna ala alalamin mun fi tuta shi kan al'ummar zamaninsa kowane manzo Allah ya fi tuta shi kan al'ummar zamaninsa da aiko shi a cikinsu imam bukhari rahimahullah ce محمد بن بشار bashar shine bunda قال حدثنا ابن مهدي سنة عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا شعبة سنة ابن هزاج الأسفي أبو بسام عن قتادة سنة ابن دعامة السبيسي عن أبي العالية الرياحي لمن قال حدثني ابن عم نبيكم وأن النبي الأصول يترك الدليل يعني ابن عباس يرى مثل ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما ينبغي لعبد ما يتماتى ولن باوى وكمسلمين أن يقول يشيء kuma yayi imani da wannan maganar da ya faɗi a zuciyarsa ana khairun min yunus ibn matta cewa ni muhammad sallallahu alaihi wa sallam ni ne mafi tsince buta za annabi yunus ibn matta haka nan bai dace ba حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة سنة ابن هجاج قال أخبرنا سعد بن إبراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير لي يوسف ابن متى ثم تكون حديث بداني sai mu karanto daban-daban imamu bukari ya samu kuma za mu kowane hadisi mai matsayin karsani cewa baya ya kamata ga bawa musulmi ya faɗi a bakinsa cewa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na fi musamman ta daraja da kuma fifiko. Saboda ne, ya ce ta yi Yunus ibn Matta wata matsala ta faru gare ku ko? Allah subhanahu wa ta'ala ya aike shi wani wannan ya aike shi lokacin da ya ba mai da ita mutane na ne shi ina manzon nan su musulunta su ne umarnin da ya ba su ya riga ya tafiyarsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe su ko da cikin jirgin ruwa sai ga nan masu jirgin ruwa suka kwasa ana cikin tafiya sai jirgin ya kama tangal tangal suka ce to lalle ne akwai wani wanda mai laifin cikin jirgin nan dalilu kenan mu kuwa ƙuri'a ce ƙuri'a ta kamma duk wanda ta kamma a sai dai mu je ba cikin ruwan nan in ya so mu tsira kusan ta halakar halaka biyu kuma yin haka nan ɗin ko a shari'a mu abin da ke faruwa ke ne. idan ya kasance mutane za su halata, za su cikin jirgin ruwa saboda lodi to an ta ko ni kaya a kai kaya ciki to a ɗaya wasu kaya a jefa ruwa kuma sai mutane su tsira in ba haka ba a zai gaba da halaka za a yi gaba ɗaya ko a zuba ce ko wani mai laifi al'adar mutane. fasahama fakana min al-mudhabi sai su ga cikin masu ƙuri'a ko kuma ƙuri'a ta kammai aga ko ko sai ka dogara ga Allah ke da ina dogara ga Allah da haka ke ka tsorowa su ko su Allah mai wahayi gabawa na nan manzo na Yunus alaihi salam daukar shi ta ajiye min cikin ka. har lokacin da na bukace shi ba ba ka damar cin shi ba amma haka nuna ɗauka ya haɗe ko bai kula umarni ne Allah subhanahu wa ta'ala ya bai saboda haka ya dauka ya aji amma yana kama tsiya hu da sai ta ce amma ko sai aje wannan da Allah ke aje bai har lokacin da Allah ya bukace Allah ya bukace sai Allah ya ba shi umarnin hana babnahu bil ara'i ko madhu sai aka ji aka jefo shi bakin banga bayan ya kwana arba'in da ɗaya ga wasu masu tafsiri tsayi a cikin kudin sosin nan yana tasbihi ko kuma suka ce kafin wannan lokacin ma walaula annahu kana min al-musabbihin qabla an yabtali'ahu al-fulk tun kamin wannan cikin ya haɗe shi ana da cikin masu tasbihi saboda ka sai tasbihin nan ya amfani da shi a lokacin da yake cikin kifi wani kuma masu maganin da biyu suka ce a lokacin da ya ne ke cikin cikin kihun ne ya yi kasa su tasbihin musamman su biyar tasbihin eh, subhanaka inni kuntu min az-zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin Allah subhanahu wa ta'ala ya cece shi ya agaje su ya tsirar da su albarkacin wannan amma lafazin addu'an na nuna cewa lokacin da da yake cikin cikin kudu cewa in mun kun ku mina zalimin na ni na kasance daga cikin azzalumai wato shi ne ne waɗanda suka keta birnin ubangiji suka keta duka ubangiji a ya haka ƙanƙan da kai da maida lamari ga Allah da neman yafiya ga Allah Allah sai fa bil ara'i to duk da wannan abin da ya faru gari kada wanda ya ce ji annabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad ya ce kai wanda ya ce da yake daraja wato kan annabi kasar da daraja in ba haka ba kowa san cewa ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillahi ajma'in to amma duk da haka ne kace manzo ne tunda manzo ne kuwa to kada ce na hisi wato kada annabi kasar daraja ce sai sai ba bada misali da yin ibn Matta radiyallahu eh, anhu حكم عليه السلام باب قوله تعالى باب قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأعرج أن مجاهدا أخبره أنه سأل ابن عباس خسيفة صدره فقال نعم ثم تلا وهبنا له إسحاق ويعقوب على قوله فبهداه مقتدر ثم قال من هو منهم زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وسعد بن يوسف عن العوام عن مجاهد قلت لابن عباس فقال نبيكم صلى الله عليه وسلم من الامر ان نهتدي بهم باب قوله تعالى اولئك الذين هداهم الله هدى الله اولئك الذين هدى الله waɗannan da Allah subhanahu ta ta'ala ya zano su goma sha takwas tare da bakwai ɗin ba da ba shigo da su a wannan waɗannan ayoyin ba Allah ya ce ulai ka wa'incan alladina hada Allah su ne waɗanda Allah ya shirya wato ya aza su bisa ga hanya ta shirya saboda haka sabu hudahu ittabi kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam فيقول بتجاهل فهل يعتقد في الاتفاق ذريتها؟ أو لا تتكلم في المسجد؟ أو تكلم بعد الفتوح؟ أم ينتجوا؟ طيب ثم رد يقول أن يكون سورة الآثار يا ايها الأعقاب، امنوا سورة الأعقاب. حق كما ولا تموتن الا وانتم مسلمون ولا تستعجل لهم فصبر كما صبر أولو الأبل الهادي سنة فلات أولو الأبل كما تقول فصبر كما صبر سنة سنة sai su lamarin su ya zama babu shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu yana rayu saboda haka ko da aka yi nan gaba yace zai yi rasu game da wani abu shi ne sa annabi Allah shi ne fasbir kama sabara ulul azmi kai hakuri kamar yadda ulul azmi na rusul su ma suka yi hakuri to haka nan nan ma din ko hujahum iskadu wato kai koyi da hanyar nan da suka rayu a bisa gare ka kakka kauce mata in ka kauce mata za ka samu matsala an ce ba ya ce shi manzo bane yaya hanyar manzanni da suka wuce zaye da suke su ke fito da wata hanya ta daban saboda haka akwai alamar tambaya sai ta Allah ce mai kazu hudahum tattabi ai kazu tsare-tsaren tattabi ka shiga wannan hanyar da su suka bi saboda haka waɗannan Allah tabbatar mana da cewa shiryayyu suke kuma ai koyi da su saboda haka duk shirya ko duk wani hukunci wanda ya saba ma abin da rayu a kai wannan ɗaya abin jefarwa ne ba za a rike shi ba sannan ba za a yi koyi da kowa duk wani wanda ya saba musu ba na can tabbata samuna masu albarka ne surayyu ne kuma Allah na tare da su kuma ɗan suna tare da Allah har yau umarci khairu khalqillah cewa ya koyi da su a ce saboda haka da su ne ake koyi tsarin rayuwar da suka yi duk wata tsarin rayuwar rayuwar da zai kashe ba tsarin rayuwar su abin jefarwa ne قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام سمع إن عبد الله بن السواء هشام بن يوسف الصنعاني هشام بن يوسف الصنعاني البصري أن ابن جريج سمع عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج المكي أخبرهم يا كرم تلبسوا آه، قال يسلم أخبرني سليمان الأهول آه، سليمان آه، الأهول ابن عاصم هنا عاصم آه، سليمان ابن عاصم الأهول أن مجاهدا أخبره أنه سأل ابن عباس مجاهد رسياتا بي عبد الله بن عباس أتصاد سجدته مجاهد ابن جبل ya ce da nan zauna gaban abdullahi bin abbas ne karatun tafsirin alkur'ani sau uku muna sauke alkur'ani da shi babu wata aya kwato sai na tsaye da shi na yana tambaya a kan ayar ne. Shi ne ke ce mai ce a tsokiya ce da nasu akwai sujada a tilawa a cikin suratu sawar fa na na'am yake kwarai kuwa kuma sallallahu alaihi wasallam sai karanto wa habla lahu isaqa wa yaquba ila qawlihi fa bihudahu mutahaddiqu kubban da zaki ke da kuma cikin surat sabon kai tsaye yake wurin kaza in ka kai da inda ake sujada ba aka ne mai wato sai hana mai aikin annabi Muhammad da waɗannan bayan Allah aka ce bai soyi to manzo da kuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin su saboda haka idan yayi sujada cikin su mu da zai hana mu mu sujada cikin su dalil Abdullah bin Abbas ne an fahimta ko saboda haka wannan ya ta zama dalili babba kamar yadda Umar ibn Khattab ko Abdullah da Umar ne zai tabbaya game da sallar tsoro سلت قرون إن خفتم أن يسلوا إن الذين كفروا ويوى سلت قرون يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا آه، آه، من الصلاة فصلوا لنا عفوا صلاة الخطبة. لم يكن تبع آية بيت. فإذا ضربت في العرض فليس عليكم جناح أن تكتبوا من الصلاة إن خفتم إن جملة ساقة هجبة أتذكر أن انكسرتم إن خفتم أن يسلكم الذين كفروا عبد الله بن عمر يقول ما إيه نعم. يقول لك نعم إن يتوزع ما بتورقه هذا وفق هذا الجزء سورة الدم فلا أتذكر من يسهي يقوم يتخذ أبو العنكه kamata yake na ce mu jinkirar da kasar mu bari kasar ya ce ya gana ya ce na tambaya daga sai mu nuna sai zawa mu zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam ga tambaya Allahu akbar yace sadaqatun tasaddaqa Allah biha alaikum taqbalu sadaqatan sadaqa ce Allah ya dawo kun karbi sadaqa Allah ya fahimta ko ta kai kaga sai yi muna yi nan to me da dudin sai yi yanzu haka da ne ina can ita hajar tana da dalilin sa'ayin mu shari'a mu ta ce mu yi shi mu waɗanda ake ba umarni ne mai ko kuma umarni da an ce yi shi nan ba sai ka tsaya tambayar dalili ba in an faɗa maka dalilin da sunna in ba a faɗa maka ba in daga wanda aka wajabta maka an sani ke shi nan yayi ko eh, kai ma yi sai ya ce maka to wanda aikin ba ba da kai ciki ba wannan khususiya ce da rashin rasul barmai sallallahu alaihi wa sallam da saboda haka ya ba su wannan dalilin da cewa cikin suratul sa'ad akwai sujada a ciki zada yazid ibn harun haka ne ko wa muhammad ibn ubay sa'ad ibn yusuf عن العوام عن مجاهد أي مجاهد من الرسول حديث عبد الله بن عباس حمادة هشام ابن يوسف ابن آه، جريج عفوا ابن جريج وقلنا سليمان آه، الأهول وقلنا مجاهد ما مقل ابن جريج ده أبو كفر أتوسف ده أتوسف يزيد بن هارون محمد بن عبيد آه، كان بن يوسف ذكر بصوره ويتذكر وأن هدف بيت ابن جريج ورويته amma su ba ga Sulaiman al'ahawar suka an so ba sai dai ga al'awwan suka an so wannan hadisi zuwa ga wa mujahid ko al'asar zuwa ga mujahid ibn jabarin zuwa ga ibn abbas yace ko su ibn abbas sai na ce da ibn abbas wato asli sa'ad kaza dakir a kana ka ibn abbas yace يقول صلى الله عليه وسلم أمر أن يقتدي بهم سوى النبي أو أمركيش أن يقتدي بهم da cewa ya kore da annabawan da suka gabata saboda haka sun da wani mace shi mu ma umarce mu kenan manzon mu ne an umarce shi yanzu manzannin da suka gabata hanyar su domin ma mutum mu bi hanyar da ya bi kuma daga cikin hanyar da ya bi shi ne yin sujada a cikin suratu sa'ad kamar yadda mujahid zai tambaya a kai sai daga nan sai babu babu babu qawlihi ta'ala وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ذكر والبقر والغنم حرمنا عليهم سجودهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو أخذت بأبي ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون وقال ابن عباس كل ذي ذكر البعير والنعامة الحوايا المبعر وقال غير الثاني كانوا يهودا وأما قول سبنا سبنا هائب تائب قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب قال اعطاه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه حديث سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم سهومها جمدوا ثم باعوه فاكلوها وقال ابو عاصم حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد أشر إلي عطاء سمعت جابرا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ذكر ومن الذكر والغنم حرمنا عليهم سبحاننا إلا ما حملت هوايا إلا ما حملت ظهورهما أو الهوايا أو ما اختلف بعدل ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون التي وعلى الذين هادوا أكن وأنهم كما سكر يهود كيهودنسي حرمنا مو هرم كامل وحرمنا على الذين هادوا مو هرم كاد ودم نند سكيه هلسي نمك هرم كامل كل ذو ذكر ذو الدبا من أكيفا ومهنا مسك النامن ومن البقر لدى السؤال يقول ومن غنم لدى حرمنا عليهم سهومهم ما حرم سامر سن كتن كتن سامر وكتن كلاكي كل ما حرم سامر الله سبحانه وتعالى كتن ذلك جزيناهم بذبرهم ما يمت وانا سكامكم نسبوا لذلك تقول كيف رئياك أشياء الله سبحانه وتعالى أكيد إيه حرم سامر amma saboda zaben da suke yi sai Allah ya buɗe wani abin da suke so ya ce to ne ko na hana su abu kaza saboda kaza da kaza da kaza da kuke yi a wakana ibn Abbas ibn Abbas ya ce kulla zai zufuri kulla zai zufuri da ya ce nufi da zai zufuri ya ce alba'iru rakuman wannan amatin da kuma jimina raƙumi na da aka yi fa, sannan jimina kuma na da aka yi fa ba haramta musu cin naman raƙumi an haramta musu cin naman jimina sannan eh, illa ma hamalat zuhuruhuma aw awul hawaya da aka hana musu cin kitse na sharo da tumaki Allah ce illa ma hamalat zuhuruhuma ko an halatta musu wannan har akwai kuɗi a cikin tozo ko awul hawaya ko da sai tare da kayan ciki alhawaya su ne kayan ciki su ne ce al-mab'ar eh, al-mab'ar ko al-ba'ar abin da mai sutun abin da mai shanu da awaki ake ce ma al-ba'ar asali sufin tumaki da awaki ne tara ba'aran aramu fi arata fita fi aniha ta annaha hubbu fulfulin wani mawaki ne wannan waka ترى بعر الآرام في أرساتها ثم نقيس ثم نقيس ترى من kawo kati tara yake tana ganin ba'ara tutur aram bayanin ne fi arafatiha da farfajiyar wannan gari gida gari da yake yabo kuɗi aniha da kuma duk inda kogo yake kun ga za ga tutun bayanin ne ba'ara asalin ba'ara ke ka an na hafar da kulkulin ka ce ɗiyan da sauro ne aka watsa wurin alhalo kuwa ka ce bare yin ne to shi ne almazar almakani kenan ina ne ba'ar ɗin ke fitowa Su ne cikin hanji to almazar kayan ciki ke Kuma da haka cikin da ke tare da kayan ciki da cikin da ke da kodonsu an halatta musu cin wannan illa ma hamalat zuhuruhuma aw hawaya aw ma khalaqa bi azmin ko ko cikin da ya gane da al'azmi kashi an ba su gano wannan shi amma cikin da za a ɗaya a yaye a haifar da shi daban wanda da an hanyar cikin damba za a zuga kitse nan duk gaba ɗaya lulluɓe ko ina a ɗaya da kitsen daban don haramta mutum wannan kitsen. to da aka haramta musu ne ya faru za mu ji a nan gaba wa qala ghayruhu wani ibn abbas daga cikin malamai suka ce hadu wa alal ladina hadu to faru wa hudan wato su suka mai da kansu yahudawa ba Allah yahudantar da su ba yaya suka mai da kansu ta hanyar cancan da shari'o'in da annabi Allah ya aiko na annabi Musa alaihi salam su sa abin da suke so a ciki su ɗere abin da ba su so a ciki hanyar suka koma yahudawa suka cikin musuluncin da annabi musa ya zuwa وأما قوله هدنا إليك هدنا أي تبنا أنا كنا نفس تبنا من توبة فجبوت أمر أمرك إن يا الله عند وضوء ذلك أنا سوى هائد هائد الهائد هنا التائب حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث إن ابن سعد الفهمي المصري عن يزيد ابن أبي هبيب المصري قال عطاء ابن أبي رباح كما سميت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما ثم قال سميت النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود الله يا لأن يهودا قال إلي مثل البركة إلي مثل البركة إلي مثل lamma harraba Allahu alaihim shuhumaha a lokacin da Allah haramta musu cin cikin shanu da tumaki zamanuha sai suka narkar da cikin sun ba'uha suka je suka sayar fa akaluha sai suka ci kuɗi fa akalu fa mana sai suka ce to Allah ka gani dai ba su muka ci ba dabarar da suka wa Allah kenan dama ba farko wannan dabara kenan ba sun ta wurin su kowa Allah dabara to sai Allah halaka su a sanadiyar wannan kisar iyaka haka Allah ce zalika jazainahum bi badlihim wa inna lasabiqun وقال أبو عاصم النبي فينا قبهات النبي حدثنا عبد عبد بن حميد قال حدثنا يزيد كنا ابن أبي حبيب إلى المصري كتب إلي الله فهذا تنجع المكاتبة كنان في هذه ابن أبي هذه جزء أبوانا أفكر وانا إثنال أتت أبوانا بيانا أما كنت يجبات الهديث الليل كون سوى أي هذه ابن أبي هذه قال أفاؤل قالوا سي أتى كتب إلي فسينا ذا كتب إلي أفاؤل سمعت جابرا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باب باب قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أمر عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال لا أحد أذى من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شيء أحب إليه المدح من الله ولذلك مدحلك قلت سمعته من عبد الله قال نعم قلت ورفعه ورفعه قال نعم باب قول الله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن الله سبحانه وتعالى يتكلف تفاكي الفواحش الفاحشة دبن دبن ما ظهر منها وما بطن الفاحشة ودى سكي بيني da kuma wanda take ɓoye wasu malamai sun fassara alfasha a cikin bayyane su ne zadiro mace tana tare da namiji suna zina tare a wa da mata saboda haka ko yana nan tare da ita mata tana tare da shi zuwa wata matan mace ita kuma ba ta ga wasu wani namiji ma babana su ne waɗanda suke zina a ɓoye karuwarsu amma ba ta sai da cewa suna zina su kuma haka ne ba ta sai da cewa shi ne don ba ta ganin dai yana zina ba amma dai suna zina da zina nan ma alfasa ke nan ma babana abin da ya doyi wannan da a nan kawai ba a hito da fili ana ce riba ma'amala ta riba da fili fahisha ce wanda ba zahara da kuma wanda da sai a ɓoye ba su ma so a san cewa suna aikata wannan ma'amala ta riban a ɓoye ma ba ana kenan a takaice ganyoyi mai girma da gasken kaba'ir wanda ake yi a bayyane ma zahara ha, wanda ake a ɓoye wa ma baɗana yana yi amma ba ka san cewa ma yana yin ba yana yi ne a koyar gani ya san cewa nan ne ne hili shi ko wanda sai a bayyana ta ya san laifin ne amma kuma ya wuce hijila a ya san nan nuni a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kare irin ta kuma bai ya su ga cewa sun tuba daga wannan laifin da suke aikatawa amma wanda sai ya koye yana yiwuwa wani lokaci ya ga cewa ya tuban ba shi ke nan ya koma mali حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبة سنه ابن هجاج عن عمرو آه، عن ابي وائل عن عمرو عمرو بن دينار لا عمرو بن مرة عن ابي وائل سنة شقيق ابن سلمة الكوفي عن عبد الله سنة ابن مسعود رضي الله عنه قال لا أحد أغير من الله باب ولمتن بيك الله كيش ko agiyar wanda ya fi Allah kishi mutum na da kishi to Allah kuma na kishi amma babu wanda ya fi Allah kishi saboda ga kishin Allah ya wuce kishin duk wani mai kishi kana cikin masallaci ma sai ka ji aka sai kai mata rakiya to ba za a ce kasuwa ko wurin da su ko makaranta za su sai ka sa ta gaba a je kuma ka hajji bakin makaranta sai an gama karatu ka kawo ta gaba ka kawo ta gida ba ya ka kishi ke nan ba Allah ne da kishi wanda za a ka harrama alfawahi saboda haka ne Allah haramta albasha wato ya hanyar zina saboda haka na alfasha din zina ke fasarawa kai tsaye saboda me ake fasara zina alfasha domin kuwa daga cikin alfasha muna na ayyukan da ake aikatawa zina din duk gaba ɗaya ta mahi duk wasu laifuka da ake aikatawa ko za ka ambace ta da sunan alfasha kan ba haka ba ita kaɗai ce alfasha ba ma da haramin hawa ma bakana zina wanda ta bayyana da kuma wanda sai ake a koyi. sannan wala sai a ahabbu ilaihi babu wani abin da ya suke ruwa gare shi shi Allah almadhu na yabo min Allah fiye da Allah wato babu wanda ya kai Allah son yabo wani zalika madaha nafsahu saboda haka ne ma yabi kai ne na da bastahu in kana son kai wani a yabe ka to Allah ya fi so kuma masa wata ni'ima ka yaba mai sai ya ji daɗi haɓe da ko sai ce na yin shakartun la azizan naku inna Allah ya hubbu idza anna ma ra'atuhu an yara asalan asalan ni'matu alayhi Allah ya ma ni'ima to je ne gida ka to tattauna ka fadar ka sai don memuwar mota ka shiga hmm. sai don kuna na alfahari alfahari don kudin da za ka yi bugun gaba lalle Allah ya in taka. Eh? Sai su ke rangon nuna ta ke, to rangon nuna nan ƙone su. A'a, haka ya sadaka ka ba kowa su, hattarsa. ko da ka sa jikinka a ne kan ba ta sun sadaka sai ne in sai wasu sabbi in ba ta amma ba ka sa jiki da baka muna gotun yawa yanzu abu da wani ake hasara duk abin da fito da jikinka kakka ya kuskure ka ɗauka wuka ba wani eh? ba ka iya kuma tantancewa wane ne na ƙwarai wane ne ba na ƙwarai ba ka fahimta ayyuka saboda ka gama amfani da su kome in kana bukatar sadaka Allah bai hana ka a wannan matsayi da ka kai to ka wanda za ka ɗinka sadaka ka ba duk wanda za ka ba an bayin da ko to ha in sadaka ma za ka ba to sai inda babu wanda ya kanka eh wata kasa ba wanda ya san da kanka san doka ka ba su sadaka in sadaka za ka bayar amma kasa ba ta wanda aka santa kaji a gaba ana laba ba wurin masu gawanci a ɗaya ta yi mutum a jiya yawan sihiri daga sani ba to daga yau ina wanda masu sani kuma ka zama masu gawanci waɗanda ake zuwa tsayawan ba su bayarwa za su haɗa musu gaskiya amma duk mai bayarwa zai haɗa muka cewa ana hakan eh. ka ce da baki na ta biya mm. kawai za ka yi hattara in ta kalmi ne haka nan sai ka yadda eh, sai wani daban kado da baka sa ba in ka za ka yi da shi sadaka ne ka da haka Allah na son ya maka nema sai ta wani ba ta kyau kasa albarka zai kyau fatar mata zai kyau kamar koyon kurwa ba za a koyon kurwa da rana ka ce ka kurwan da ake koyo kana cikin koyon kurwa Allah ya baka baka bayyana ba ba a waye gari ba da laraba kuma ba ne kan da koyi dangana ta san na kurwan duk koyo ka ke yi ka zama da zai cikin daga gode ma Allah Allah ya baka abu kana koyo ne ba ka gode ma Allah ba ba ka yaba ma Allah ba Allah na san yi maka nima ka yaba mai ko ya tsara maka an bayyana ko Thank ya ba ka mata guda ka yaba mai sai ƙara ma hmm? ya ba ka mu ka yaba mai sai ƙara ma ta ya ba ka ta ka yaba mai sai ƙara ma ta dan nan ka haka yake ya kuma wani baji da zama da kamar koyon kurwa an bayyana eh, wanda da na ka bada hannun sauko saboda haka Allah ya rufe ne. Kanku, sai na tambayi Abdullahi na Masud, injin abuwa da ke nan ko ɗalibinta sami'tahu min abdullahi wannan amr ke na amr ibn murra shi ya tambayi abuwa'i yace wannan ko da abdullahi ibn mas'ud kaji ana ko na'am gare ko gare shi ne kuntu wa rafa'ahu kuma ya jingina wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam qala na'am yace kware kuwa domin wannan lafazin mawqufin ne ko alam da mas'udin bai ce da annabi sallallahu alaihi wasallam in jiya ba amma da aka yi tambaya sai ke nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa ne kuma sigan hadisin ya nuna haka ne ba sai abin da aka yi ko cewa Allah ya fi kowa kishi Thank you.